This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, 31 sai mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Hamid tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanun labarai. To barkanmu da tashi waɗanda suke sun warke daga cutar Ebola a garin a ƙasar Saliyo sun koka game da cewa ba sa samun isasshen taimakon da aka yi musu domin ta da komada daga ciwon da suka samu. Pakistan ta shirya karɓar bakuncin zaman tattaunawar hanyar kawo zaman lafiya tsakaninta da abokiyar karawarta ta Afghanistan. Duban mutane ne suka taru yau Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa domin tunawa da bakin cikin hare-haren da 'yan bindiga suka kai masu ikirarin jihadi. To a cikin taskar mu kuma a bayan labarai za mu garzaya yawun da babban birnin Kamaru inda aka yi aron gama tsakanin 'yan sanda da wasu Hausawa bayan da 'yan sandan suka harba wani matashi a jihar bayelsa har yanzu ana jiran sakamakon zaben gwamnan jihar inda ake wato dakon sakamakon karamar hukuma guda daya daga jihar taraba dubban mutanen da tashin hankali ya raba su da gidajensu sun koka kan yadda aka yi watsi da su grace tana tafi da shirin ta na bishara yanzu kuwa ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da fatan mun wuni lafiya watanni biyu kenan da aka tabbatar da kasar saliyo a matsayin wacce ta dakile cutar ebola mai kisa to sai dai mafi yawancin waɗanda suka warke daga cutar sun koka game da cewa ba sa samun isasshen taimakon da suka kamata su samu domin ta da komaɗar rayuwarsu kamar yadda aka musu alkawari jama'ar sun koka ne a lokacin da suka yi taron su na kungiyar waɗanda suka kubuta daga cutar ebola tare da suka yi taron a cikin freetown babban birnin ƙasar duk da wannan koke-koke nasu sun nuna cewa gwamnati ba ta cika alkawari ba hasafi da aka saba basu ya hada da buhun shinkafa ɗaya da katifar kwana da wasu kuɗi da darajarsu ta kai dala amurka saba'in to amma inda matsalar take kamar yadda ma'aikatar kula da daidaiton mata da yara ta ce sun ce hakika ya kamata a basu wannan taimako to amma hukumar da take yaƙi da ita cutar ta ebola ba su gabatar musu da sunayen jama'ar da suka warke daga cutar a kan lokaci ba Ƙasar Pakistan ta shirya karɓar bakuncin zaman tattaunawar zaman lafiyar da ya kamata a samu tsakaninta da Afghanistan ta fuskoki hudu na abubuwa da suka shafi rayuwarsu. Tattaunawar da za ta hada da ita Afghanistan da ƙasar Sin da kuma Amurka wanda kusan su ne masu shiga tsakani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan Ahmad Shakib Magsani ya faɗa a jiya Asabar cewa wakilan tattaunawar za su yi taron ne a islamabad babban birnin na pakistan inda za su tattauna matakan da ya kamata a bi domin samun zaman lafiya an amince za a yi tattaunawar ne a lokacin da shugaban sojojin pakistan janar rahil sharif ya ziyarci birnin kabul a watan disambar shekarar 2015 da ta gabata an yarda da cewa pakistan na iya fadawa cikin waɗanda ya kamata su zauna lafiya da 'yan uwansu na, na afghanistan haka kuma ƙasashen guda biyu sun sha zargin junansu da cewa suna mara wa juna baya ko kuma 'yan taliban baya a yakin da suke yi ƙasashen biyu sun ca faɗa da junansu wanda ake ta ƙoƙarin daidaita tsakaninsu ana kyautata shugaban taliban ne zai zauna a tsakanin yana zaune ne a tsakanin garuruwan kwaita da fashawar akan iyakar ƙasashen na pakistan da afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc dubban mutane ne suka taru yau lahadi a birnin paris na kasar faransa don tunawa da bakin cikin harin da 'yan bindigar na masu ikirarin jihadi suka kai akan mujallar nan ta charlie habdo da ta yi batanci ga musulmi da kuma harin da aka kai akan wata kasuwar yahudawa ta sai da kayan masarufi har mutane goma sha bakwai suka mutu wannan taron jimamin na yau ya kuma tuna da harin nan na baya-baya da aka kai a watan nuwambar da ya wuce wanda aka kashe mutane da dama a cikin birnin na faransa tun lokacin da kasar ta sanya dokar ta ɓaci a birnin sannan kuma ta kulle wasu masallatai guda uku da ake zargin suna cusa wa mabiyansu tsatsauran ra'ayin addini shugaban kasar faransa wato faransuwa hollande da mai garin ta paris anne hidalgo sun ziyarci sun ziyarci wannan taro na jimami da aka yi an dai ta ajiye furanni aka kuma yayi wani lullubi da aka lullube wata alama da aka gina domin tunawa da waɗanda har-haren ya shafa haka kuma daga ƙarshe jama'a da dama sun musu addu'o'i da fatan allah kiyaye faruwarsa a gaba wani zungureren jirgin yakin sojan amurka ya yi shawagi ya kewaya a sararin samaniyar koriya ta kudu ta bangaren kan iyaka a yau lahadi a matsayin wani martanin gargadi game da gwajin makamin nukiliyar koriya ta arewa da ta yi kwanan nan babban jirgin yakin amurka din samfurin b-52 da yake daukar makamin nukiliya zai ya yi shawagin ne daidai sansanin sojan sama da ya tashi na osan air base wanda yake da tazarar kimanin kilomita 72 katal daga kudancin iyakar kasashen biyu na koriya ta kudu da ta arewa inda daga baya jirgin ya juya ya koma inda ya fito tare da wasu jiragen yaƙi masu mugun gudu suna mara masa baya na ƙasar amurka da koriya ta kudu ne haka kuma kwamandan kula da rundunar sojojin ruwan amurka a bangaren admiral harry b harris ya fidda sanarwa cewa wannan shawagi na gargadi ne sannan kuma yana nuna yadda amurka take kai da fata a maganar taimakawa kasashen da suke kawance da ita kamar su korea ta kudu da japan da kuma kare duk wata iyaka ko kuma cikin lardin amurka daga ƙarshe fitaccen mai fina-finan amurka nan ɗan kuma wasan kwaikwayon nan shimpen ya sami ganawa da babban mai fataucin miyagun ƙwayoyin nan jakin alchapu guzman a mexico 'yan watanni kafin a sake kama shi bayan tserewarsa daga gidan wakafi ya kuma manna hirar tasu a shafin mujallar rolling stone a jiya asabar kwana ɗaya rak bayan sake cafke guzman da jami'an mexico suka yi a shekaran jiya el ne ya sa kansa ya kuma yi hirar da shi Mr. Sin, inda cikin alfahari ya bayyana masa cewa ni ne mafi wani ne nafi kowa safarar miyagun ƙwayoyi a duniya wanda kuma suka hada da dukkanin nau'o'in hodar iblis da ganyen wiwi ina da jiragen ruwa da na sama da tireloli da suke safara suke kuma shiga da kayayyaki na lungu-lungu inda ake bukata ya kara da cewa ko shakka babu kasuwar miyagun ƙwayoyi tana ƙara bunƙasa wanda hakan yake ja masa ciniki ba ɗan kaɗan ba wannan dai shine karo na biyu da ya tsere a cikin shekaru goma sha hudu daga gidan wakafi labaran duniyar kina aka saurara daga voa tumadala an jima da mu ji yadda ake ciki game da zaben gwamna jihar bayelsa to amma bari mu faro daga jamhuriyar kamaru inda sojoji da 'yan sanda suka killace wata unguwar hausawa a birnin yawunde bayan zanga-zangar da matasa suke yi kan kashe wani dan uwansu ga muhammad awal garba A unguwar Hausawa Fikitiri a babban birnin ƙasar jamhuriyar Kamuriya Wunde an samu wani tashin hankali a tsakanin matasan unguwan da jami'an tsaro sanadiyan bindige wani yaro matashi da aka yi mai kimanin shekaru 22 wanda wani ɗan sanda ya harbe shi a kafansa bayan an kai matashin asibitin babban birnin Yawunde ne sai ya ce gagarinku daga nan ne bayan an binne shi sai matasan suka harzuka kuma suka bar barzama caji ofishin 'yan sanda wanda yake unguwan gwamnatin ta birkiteri da zumman za su kona caji ofis din amma hakan bai yiwu ba bayan lokaci ne sai 'yan sanda da sojoji suka kewaye unguwan ta birkiteri suna kama jama'a a halin yanzu yanda nake hada wannan rahoton an cafke al'umma sama da uku domin yi musu binciken kwakwaf kuma jami'an tsaron sun yi wa anguwan hausawan ƙawanya ba shiga ba fita na zanta da wani matashi wanda ya nemi in sakaye sunansa domin matsalan tsaro ga irin yanda hiranmu ta kaya. Wato wani dan sanda da ya harbe wani yaro akan cewa shine barawo a halin ba shi bane daga baya da suka gano cewa ba shi bane suka kai shi asibiti shi aka yi banza da shi har yaro ya cika to yanzu wannan bacin rai ne yan anguwa suka tashi suka je kasuwan makolo suna ta fashe-fashe yan sanda ma sun zo sun harba bindiga ma sama duk ba wanda ya watse to amma yanzu gashi sojoji sun rufe mu a cikin anguwa sun suna mana kage ma wai mu 'yan boko haramun ne to yanzu kana ganin wannan mashi da kuke yi Ah, zai biya muku bukata ko domin gwamnati ta saurare ku eh, in Allah ya dukan gwamnati za ta saurare mu saboda gwamnati sun dago cewa wannan yaron da aka kashe ba shi bane barawon na nemi jin ta bakin sarkin unguwan abin ya ki cin tira amma na samu wani na hannun daman sa yi mun karin bayani kamar haka eh shawaran zan ba sarki shine wannan nuna wato kamar ɓacin rai da ya nuna da kuma kishi cewa an kama kannansu da 'ya'yansu da kuma wanda daidai aka kama cikin anguwa ai ba hausa kada aka ba an kama dukkan mutanen anguwa ne to wannan yana da kyau abin da ya nuna a matsayinsu na shugaba ci gaba da irin wannan saboda jawo darajar mukaminsa da kuma darajar jama'arsa. Na tambayi kofin sanda magaji ko ya yake ganin irin wannan kewaye angon hausa wanda suka yi? Mu ma ba mu ji daɗin shi ba. Mu dai fatan gwamnati ta samu dabarunta domin a samu a sasanta tsakanin mutanen anguwa da kuma mu 'yan sanda. Za mu ci gaba da zama a wannan anguwa sai komai ya lafa domin kasan sun tashi gadan gadan sun zo ha ofishinmu sun nemi a halin yanzu dai jama'an anguwan sun yi turuwa a kan titunan birnin yawunde suna nuna alhinin su na kashe wannan yaro da aka yi wanda bai ji ba bai gani ba domin ba shi ake nema ba da ma neman a sako al'umman da aka kama A garkame su a caji ofis daban-daban na birnin yawunde wannan lamari dai gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba ta bukatan sa, domin kar garin tono allura a tono garma kan haka ne na tambayi wani mai fashin baki na sha'anin gudanar da mulkin kasar ta na jamhuriyar kamaru alhaji suleiman dada ga irin bayanin da ya mini su ne su ya su ne suke neman su sa masa hannu ba a yi nasara ta wancan shashin ba to yanzu ake neman a zo a cimma buri a nan a kusa da shugaban kasa saboda bayan da za su yi su iso nan yanzu to sun yi so me suke so to musulmai kake zargi ko kuma ainihin wato jami'an tsaro da suka bindige wannan yaro jami'an tsaro dai jami'an tsaro to ina me aka gani da aka abun nan ai ko da an gani ba za a zo a takurawa mutane ba hmm. sai a kiyaye saboda wannan ta da zaune tsaye ne muhammad awal garba murya amurka daga kasar kamaru tao do nyabe Ta da awwal a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya har yanzu ana jiran sakamakon zaben gwamnan da aka kammala a jiya Asabar. Kawo yanzu dai ana ci gaba da dakon yadda sakamakon zaɓe zai kaya a jihar Bayelsa. karamar hukuma ɗaya tilo da ta rage wato karamar hukumar ije ta kudu wadda ake ta tashi tashen hankula shi wannan zaɓe na raba gardama ne tsakanin siriyaki dixon na pdp da kuma timifiri silva na apc jihar bayelsa na da yawan ƙananan hukumomi takwas yayin da hukumar zaɓe ta amince da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi bakwai ko da yake dai shi wannan zaɓe ɗin an yi ta tashe-tashen hankula da ya yi sanadiyar rasa rayuka da jikkata ga ma abinda 'yan jihar ta bayelsa ke faɗi. Philips Richard Oribabo is my I believe and uh, the problem really lies on the two candidates which is Siva and Dixon. Yana cewa ne sunana Mr. Philips Richard abinda na fahimta wannan matsalar tashe-tashen hankula yan takara biyu ne ke haifar da ita wato Silva na APC da kuma Dixon na PDP kuma su ne ke da 'yan bindiga da kuma 'yan bangar siyasa da ke tada hankulan jama'a a ko'ina an rasa rayuka da dukiyoyi masu yawa gaskiya irin wannan yanayi ba kyau kamata ya yi a ce su fahimci juna idan aka ce ga wanda ya ci zaɓe ita kuwa wannan ta ce yes but that's any change now because where we dey now no business we dey sell market no market nothing nothing but we need change tana cewa ne a gaskiya jihar bayelsa muna bukatar buƙatar canji a halin yanzu mu da muke 'yan kasuwa babu kasuwa dai haka muna buƙatar canji wannan shi ma ɗan jihar bayelsa ne kuma ya yi tsokaci kan zaben da ya gudana ya ce my name is terry igbe we were expecting credible mandate from jiran muhammadu buhari ya ce mun tsammaci shugaban najeriya muhammadu buhari zai sa baki a yi abin da ya kamata gashi bayan an soke zaben da aka yi sai gashi kuma an yi sabon zaɓe muna jiran sakamakon zaben lamido abubakar sokoto muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa najeriya Allah ya kyauta da Lamido na Sokoto. Dubban 'yan gudun hijirar da aka kona musu gidaje a yankin kudancin jihar Taraba sun koka da irin rikon sakainar kashin da suka ce gwamnati tana musu. Jiya kwazo yanya na hwa bai biya ciwora ba yi wa bai ta ba. Ka muke mamaki ko mu ta fi da ma jihar ne ko kuma muna na jihar ba mu shina ba. Saboda rashin taimaka mana ko da su ɗaya gwamna ya zo duba mu bai taba yi ba. Da wannan abu shi ne ke ba mu mamaki da gwamnatin jihar Taraba. Allah a kawo mana tallafi a yi a ƙasar Wukari a taimake mu zuwa a kwana gabaci ɗaya. Wasu 'yan gudun hijira kenan da rikicin Wukari raba da gidaje inda yanzu ma suka warwatsu a ciki da kuma wajen jihar Taraba. Su dai waɗannan 'yan gudun hijiran na ma zargin gwamnatin jihar da nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu wanda don haka ne ma suka mika kokon su ga shugaba Buhari da aka yi musu ɗauki. Alhaji Ali Shehu na asalin garin ukari ne ya ma bayyana min halin da suke cikin yaran mu ba su makaranta yaran mu muna cikin matsala abin da za a ci ma zama hatsari mu ba mu ji daɗin irin rikon da gwamnatin taraba ta yi mana ba ta ɗauke mu kamar mu ba mutane ba kamar mu ba 'yan najeriya ba ne kuma ba 'yan taraba ba ne ba mu sani ba domin mu ɗin ta zo ta turo kwamiti an zo an yi zama da mu a kwatas mun tara jama'a sama da dubu goma sha jama'a da suka haɗu a wurin kowa sani yawancinmu ba mu da gidaje an ƙona gidanmu an rusa gidajenmu za mu je mu zauna a ina ne daga lokacin zuwa yanzu an yi fada kusan bakwai ko shida lokacin da aka zo aka yi magana saboda haka mu muna ganin yaudara ne kawai ba gaskiya a ciki fatan da muke shi muke kira muke nema shine mu muna neman gwamnati ainihin gwamnatin tarayya shugaban kasa muhammadu buhari ya duba wannan al'amarin da yake cikin ukari ya san ukari shi ba bakon ukari ne. ya sani saboda haka muna kira shugaban kasa ya sa ido akan abubuwa da ya faru da mu a taimaka mana yara da suke zaune kara zube ba makaranta mu samu yaran mu su je makaranta mu samu mu koma muhallin mu domin duk abin da muke mu ma muna so mu koma inda muke saboda haka mu kukan da muke kenan to ko me yasa yan gudun hijiran ba sa son komawa yanzu ganin cewa hankula sun fara kwantawa gare ta bakin daya daga cikin shugabannin yan gudun hijiran sunana alhaji ahmadu saloe mataimakin shugaba na 'yan gudun hijira daga wukari zuwa mutum biyu an yi faɗa ɗaya ɗaya ɗaya har goma babin da aka yi zaman lafiya shine muke so mun je mun fara aikin gidajenmu a wukari da za mu koma ni dinnan da nake magana da kai na je na fara aikin gida na amma an ji an rusa to kaga wannan har yanzu ba halaman zaman lafiya kuma duk abubuwan da ake ba abu ɗaya wadda gwamnati ta yi a kai game da wannan abubuwa da ke faruwa da kisa da ƙona gidaje da kwashe dukiya da duk abubuwan da ake ba ɗaya abin da muka ga gwamnati ta yi mana kai. To sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Taraba ta ce tana ma sane da halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu kuma tuni ita ma ta mika gogobarar ta ga gwamnatin tarayya domin neman ɗauki. Mr. Novel dan Habu da ke zama babban sakataren hukumar bada agaji ta Taraba ya ko bai na kokarin da gwamnatin jihar ke yi game da 'yan gudun hijiran ukarin. ita gwamnatin Taraba ta doki kyakkyawan mataka akan wannan abubuwa aka samu compiling repeated reports ma inda idps nan suke a loka local government jiya muka gama report nan an kai ma gwamna don zai wuce su zuwa abuja yau idan allah ya da za a samu taimako sosai haka ina roƙon yan gudun hijira su kara kuri zai da kara kuri domin ita federal government ta doke matakai mai kyau idan allah ya da za a samu taimako da zai kawo masu soki duka shi dai wannan rikici yanzu haka ma ya mai da wasu yankunan kudancin jihar taraban tamkar kufayi wanda kuma da alamun za a ɗau lokaci kafin lamura su koma daidai ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To ma da kada da amince ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara da kuma fatar an shekarar lafiya. Wani abu da ya zama sara a shiga sabuwar shekara shine kudurori da jama'a sukan yi da nufin cimma gurori daban-daban. Ta haka wannan shirin ya gayyaci Dr. Bulus Galadima wani mai kula da harkokin matasa da kuma ganin ci gabansu. Ga abin da yake cewa dangane da shiga sabuwar shekara da wani kuduri. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa cikin wannan shirin. idan muka zo lokaci makamancin haka ya kamata mu gode wa ubangiji mahalarci domin ya bar mu da rai dukanmu da muke sauraro mun san wani ko wata wadda suke tare da mu a farkon shekaran nan amma ba su nan tare da mu yanzu sun riga mu gidan gaskiya ga munan allah ya bar mu da rai har ya zuwa ƙarshen shekaran nan a ƙarshen shekara lokaci ne mai ma'ana matuka lokaci ne da muka tunani game da rayuwarmu mukan ga kasawarmu idan muka gani mukan yi kuduri game da yadda za mu sake sabon lale da turanci mukan ce muna new year's Resolution. mu yi kudurin canjin da za mu yi cikin wannan shekaran barbarin tambaye ka ko kuma tambaye ki wani kuduri ka yi bana wani kudiri kika yi bana yawancin mu mukan manta bayan sati biyu ko uku da ma kai kenan bulus manzo ya yi wani magana cikin filibiyar sura uku aya goma sha biyu zuwa goma sha hudu ke da ma'ana matuka game da yin kudurin rayuwa ya ce ba cewa na rigaya na kai waɗannan ba ne ko kuma na zama kamalalle a'a sai dai ina racewa in rike abin nan da almasihu ma ya rike ni saboda shi ‘ya'yan uwa ban ɗauka a kan cewa na riga na kai ba amma guda ɗaya kam ina yi ina mantawa da abin da ke baya ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba ina nacewa ba gaba zuwa manufan nan domin in samu ladar kiran nan zuwa sama da Allah ya yi mini ta wurin almasihu Yesu. Na gani wannan magana da manzo Bulus ya yi yana da ma'ana matuka, na jin zai taimake mu idan muna tunanin kudurin rayuwa. A cikin tunaninsa bare ɗan yi ba da waɗansu shawarwari game da yin kudari cikin shekaran nan da za mu shiga. Na farko, wane canji ya kamata in yi game da rayuwata? Ya kamata in yi addu'a in tambayi Ubangiji, mai yiwuwa kudurin da zan yi, canjin da zan yi cikin rayuwata zai shafi wasu abubuwa kuduri game da rayuwa ta ruhaniya ko kuma kuduri ta jiki. ana misalin zancen lafiya ta mai yiwuwa zan yi tunanin cewa bana zan fara gudu na motsa jiki mai yiwuwa zai zama kuduri game da ilimi ko kuduri game da arziki da dai sauransu ya kamata kudurin da zan yi din nan bai kamata ya zama sabili da kaina kawai ba shawara na biyu shine wani kuduri nake son game da iyalina game da matata ko kuma mai gida ko yara ko dangi akwai abubuwa ababai da yawa da ya kamata mu canja game da rayu mu game da yadda muke rayuwa da iyalanmu abu na uku shine wani kuduri kike son ki game da ikkilisiya da kike zuwa ana misali zan yi kuduri game da ƙara ba da kaina ne ko kuma ƙara bayasuwa da dai sauransu abu na hudu wani kuduri nake son in yi game da aikina zuwa aiki mai yiwuwa kan lokaci ne ko kuma ƙara aminci cikin aiki da dai sauransu abu na biyar shine wani kuduri kike son ki yi game da angwanki ko gari ko jiha ko kasa baki ɗaya a cikin duka waɗannan shawarwari da wasu abubuwa mai yiwuwa da za mu ba da hankali gare su yi tunaninsu kada mu yi kuduri ko kuma mu yi babban buri a kan abin da za mu yi mu yi babban buri da ba za mu iya cikawa ba yi addu'a mu dogara ga ubangiji game da alkawaran da za mu ɗauka su zama abin da za mu dogara gare shi domin ya ba mu nasara na fatan waɗannan shawarwarin za su taimake mu cikin tunanin kudirin da za mu yi cikin wannan sabon shekaran allah ya kai mu sabon shekara lafiya ya kuma taimake mu mu cika sabon shekaran nan cikin nufinsa fiye da yadda muka yi a shekaran da ya wuce amin summa amin abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bulus Galadima alheri ke muku fata alheri. Shalom. To a gaida Grace masu sauraro kafin mu kammala shirin namu na wannan yammaci ga Usman ya kuma zai karanta mana labaran duniya amma a takaici. To an gaida Malam Ibrahim watanni biyu kenan da aka tabbatar da kasar saliyo a matsayin wacce ta dakile cutar ebola mai kisa to sai dai mafi yawancin waɗanda suka warke daga cutar sun koka game da cewa ba su sami isasshen taimakon da za su sake gina rayuwarsu da shi ba jama'ar da suka koka sun koka ne a lokacin taron wata kungiyar su na waɗanda suka kubuta daga cutar ta ebola inda suka yi a freetown babban birnin ƙasar duk dai wanda ya warke akan bashi abin hasafi da ya hada da buhun shinkafa da katifar kwanciya da kuɗi kimanin dala amurka saba'in wanda suka ce har yanzu shiru suke ji. Ƙasar Pakistan ta shirya karbar bakuncin zaman tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan da za su yi a fuskoki hudu tattaunawar da za ta hada da ita Afghanistan ɗin da kasar Sin da kuma Amurka a matsayin masu shiga tsakani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan Ahmad Sakib ne ya faɗa a jiya Asabar ya ce wakilan tattaunawar za su taru ne a Islamabad inda za su tattauna matakan da za a bi domin kawo zaman lafiya a tsakani. haka kuma dubban mutane ne suka taru a yau lahadi a birnin paris na kasar faransa don tunawa da munanan har-haren da aka kai a cikin kasar wanda 'yan bindiga suka kai bisa ikirarin jihadi akan mujallar nan ta charlie hebdo wadda ta yi batanci ga musulmi sannan kuma aka kai hari wata kasuwar yahuda aka hallaka mutane akalla goma sha bakwai masu sauraro da dattin labaran muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku je mu da shirin ciki da gaskiya inda za mu fara tabo bambancin bangaranci da na addini da ake zargin cewa yanzu ya zama tamkar al'ada a cikin rundunar 'yan sandan najeriya kafin mai ban kwana ga dimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga alhaji ahmadu masumiya tare da alhaji ya ujuwara sai sani muhammad cindo da malam lawal dukkan su unguwar karofi a baucin yakubu da fatan kunanan lafiya yanzu kwa madadin saura abokan aiki musamman usman kabara da kalib geta cewa ibrahim alfahamid ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.